DW dandalin matasa. A yau dai za mu mayar da hankali ne kan rawar da matasa ke takawa a fannin kimiyya da fasaha, inda za mu sauka yawun da babban birnin Kamaru domin tattaunawa da wasu masu jin jini a jika mata guda biyu da suka samu lambar yabo saboda binciken da suka gudanar kan tsirrai da ake sarrafawa zuwa magani. Dukkaninsu 'yan arewacin Kamaru ne. Ɗaya sunanta Sabin Adelin likita a fannin ilimin jijiya. yayin da ɗayan kuma ɗalibar digirin digirgir a fannin ilimin halittar jikin ɗan adam sai ku gyara zama don jin gundarin wannan shiri na dandalin matasa. To madalla ba safai ne mata da 'yan mata masu karancin shekaru ke wa takwarorinsu maza zarra a fannin kimiyya da fasaha a ƙasar kamar ba. amma a wannan karan wasu masana guda biyu da ke kan ganuwarsu sun samu lambar yabo ta L'Oreal UNESCO Young Talent Prize da aka saba ba wa mata da suka dukuba a fannin kimiyya da fasaha. Ba wasu bane illa Sabin Adelin da Khadija Dahiru da suka yi fice a cikin masana kimiyya talatin da suka fito daga yankin kudu da hama da Sahara. Ga misali, L'Oreal UNESCO ta yaba wa Khadija Dahiru bisa aikin da ta yi kan yiwuwar samar da magungunan gargajiya a Kamaru wajen magance cututtukan zuciya, kamar yadda matashiyar ta bayyana. Za a euh, iya cewa ina ƙoƙarin gudanar da ayyukan bincike kan duk wasu halittu da ake samu daga tsirrai da ake magani da su wajen warkar da waɗannan cututtuka. A koda yaushe matashiyar mai shekaru 33 da haihuwa tana da kufa a ɗakin gwaje-gwaje na cibiyar bincike da nazarin tsirrai da ake sarrafawa zuwa magunguna na Yawunde, babban birnin ƙasar Kamaru. Kuma kamar dai duk masana kimiyya, Khadija Ɗahiru da ke sanye da farar riga tana haɗe-haɗe ne a cikin wani ƙaramin bututu da zumar sarrafa ƙwayoyin halitta lamarin da ta ce zai yi tasiri wajen samar da magani. Ni ina aiki ne musamman akan arteriosclerosis wanda shine babban sanadin ciwon zuciya don haka takaice na kokarin kawar da tarin lipids a cikin jijiyoyi don inganta lafiyar zuciya da kuma hanyar yaduwar waɗannan cututtuka. ba yanzu ne Khadija Dahiru ta fara mai da hankali akan tsirrai ba, amma dai ma'amalar ta da saiwar itace da sauran tsirrai da halittu da ake sarrafawa zuwa magani ta samu asali ne tun lokacin da ta kasance ɗalibar ilimin har hada magunguna a jami'ar Gaundare da ke arewacin ƙasar ta Kamaru. Donc vous n'avez pas idée de la capacité des plantes medicinal ba san karfin da magungunan ke da su wajen iya magance cututtuka ba musamman ma iya gyara cututtukan zuciya saboda tsirrai da ake da su na dauke da kwayoyin halitta da ke dauke da sinadarai da suke iya aiki a jikinmu ma'ana suna taimakawa jikinmu ya yaƙi cututtuka amma a nawa bangaren a game da cututtukan da nake mai da hankali tsirrai suna da waɗannan kwayoyin halitta waɗanda za su iya kawar da lipids da cholesterol da suka taru a jijiyoyi waɗanda ke hana yaɗuwar jini na yau da kullum wanda zai iya zama haɗari ga zuciya kuma yana haifar da bugun zuciya. Duka shugaba daga can ne ke bullowa, kun ga likita mai lura da masu cuta, daga jami'a ke zauwa babu musawa. ita je Hadija Dahiru tana musayar gwaje-gwaje da Sabin Adeline mai shekaru 32 da haihuwa da aka fi sani da suna Fanta ya dan. A bangaren ta, Fanta tana sanya samfurin allura a cikin bututun gwaji kafin ta saka su cikin firiji. Ita Fanta tana ci gaba da mutunta hanyoyin gargajiya da iyayenta da kakanninta na yankin arewacin Kamaru ke amfani da su don magance cututtukan da ke damun su. Hasali ma dai ta samu wannan lambar yabo ne saboda tana neman ƙara fahimtar ilimin halittar wasu cututtuka da ke da nasaba da jijiyoyi musamman ma dai cutar alzheimer Euh, c'est que moi je, je veux vraiment faire c'est pouvoir donc formuler des, des différents abin da nake so in yi shine na samar da nau'o'in magunguna daban-daban da za su bayar da damar magance matsaloli kamar mantuwa ko na kasar kwakwalwa da ke da alaka da cutar alzheimer kuma in samu damar shahara a kai domin faɗakar da jama'a waɗanda ba za su samu damar yin amfani da waɗannan magunguna na alzheimer saboda suna da tsada sosai Domin cimma wannan buri nata, Fanta Yadan ta dogara akan wata madara da ake yawan amfani da ita a Kamaru da wasu ƙasashe na tsakiyar Afirka, wadda aka samo daga wata shuka da ta shahara saboda ingancin magani da aka saba samarwa shekara da shekaru. Amma bisa tallafin euro dubu goma sha biyar wadda ta samo albarkacin lambar yabo ta matasa, Fanta za ta ci gaba da bincikenta a jami'ar Ibadan da ke kudancin Najeriya da ke makautaka da Kamaru. La maintenant, euh, la prochaine étape c'est Yanzu mataki na gaba shine na yi bincike na zahiri kan aiki kuma a yanzu binciken da zan yi shine jami'ar Ibadan da ke Najeriya tare da Farfesa James Olopade wanda ya yi maraba da ni a ɗakin gwaje sa domin in iya ci gaba da ɗaukar nauyin waɗannan binciken. Da haka tuni na fara bincike a can kan wannan nau'in na madara domin a iya nuna duk abubuwan da ke cikinta kafin daga bisani mai shiga babin tsari. sakamakon fuskantar tsadar magungunan zamani don rage yaɗuwar cutar alzheimer ya sa fanta a yadan fatan tabbatar da cewa wannan shuka za ta taimaka wajen magance lalacewar jijiyoyi da kuma rage damuwa a cikin kwakwalwar da abin ya shafa ita kuwa hadija Dahiru ta dogara ne akan wani nau'i na ɓawon goro da ake da su a afirka don magance ko sauƙaƙa cututtuka da ake fama da su a nahiyar a cewar hadija wannan saiwar za ta inganta lafiyar zuciya a kamaru dai kashi goma sha uku cikin ɗari na 'yan mata da ke cikin shekarun da suka dace ne suke nasarar shiga manyan makarantu na gaba da sakandare amma a arewacin ƙasar inda aka haifi khadija ɗahiru da fanta yadan mata kaɗan ne ke aiki a fannin kimiyya saboda haka ne masu binciken biyu suka bambanta ta hanyar zama abin misali a tsakanin 'yan mata dukkaninsu biyu suka ce makomar afirka tana hannun masana kimiyyar ta maza da mata amma fa idan aka ba su dama tare da samar musu da kayan aiki da ba su kulawa da ta dace To amma me yasa ba a cika samun matasa da ke sha'awar bincike a fannin kimiyya da fasaha kamar ba? Tambayar kenan da newa Dr. Muhammadu Sani da ya je har tarayyar Najeriya don yin digirin sa na digirgir a fannin kiwon noma. Domin za ku ga mafi yawanci ga ɗalibai suna nan suna da yawa amma kuma malaman da za su iya rike su su lura da ayyukansu suna da karanci da gaske. Shi za ku ga malami guda ɗaya shi kaɗai an ba shi abin nan ɗalibai guda goma guda ashirin ai ga abin gaskiya ba za a samu isasshen ci gaba ba daga na biyu kuma za ku gani um, makarantunmu da muke da shi za ku gani tsofaffin littafafai ne kuma kun san ɓangaren ilimi ana samun ci gaba da sauri ya dace a ce kamar littafafai a samu ana updating su kowane shekara kuma kun gani kamar kuma in su ɗalibai suna son su yi research suna da hajin center da za a samu reliable Eh, network ku gani wani lokacin a yi kwana ɗaya kwana biyu da wuya za ka samu access ma network mai kyau. Muhammad Sani kana nufin cewa kenan ba a samun cuɗe ni in cuɗe ka tsakanin ɗalibai da suke gudanar da bincike da kuma su malaman da ya kamata su lura da ayyukan nasu? Kuma ma bayan ma wannan tsakanin malamai da su ina magana tsakanin ma eh, abin research center da kuma wa'insu research center da suke na kasan waje. kun gane domin ita bangaren research abu ne da ake son a yi ta a buɗe a bayyane ana bin a ci gaba muna nema muna nema a mako ba mu shi nan abin muke neman nan wa'insu sun samu ta wancan bangare ne domin ba mu samu mu dora akan abinda suka samu to da wannan matsalar da muke samu a nan a kamaru wai shin rashin ci gaba a fannin zamani musamman ma dai a fannin intanet da makamantarsu da ma dai kimiyya da sauransu wannan din ma dai yana mummunan tasiri wajen gudanar da bincike tsakanin matasa a kamaru a'a sosai gaskiya muna koma baya kawai ta wannan ta wannan bangaren domin za ku gani kaman eh, intanet gaskiya kwamfuta haka na za ku gani student wa'in suna da samun matsalan samun kwamfuta ku shiga research center ne ku gani kwamfuta guda ɗaya biyu tsofaffin kwamfuta ma ba su a bayarwa to ya kun gani wa'annan duk abubuwa ne da ya dace a ce an mayar da hankali a kai an ba ma ɗalibai eh, tallafi yadda za su samu su samu kayan aikin da za su samu sai aikin research su sosai. To sauraron mu da haka ne muka kitse wannan shirin na dandalin matasa na wannan makon sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa. Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.